بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي جيوة وانا يتشي جلسة تابو لكي ننشي جنجر وانا جلسات daga littafin waƙafatu na inda ƙaulihi ya dal wala tafi ma laisa laka bihi ilm daga wato wannan masallaci na markazu Muhammad al-Amin a nan Azare a wannan yammaci na ranar Asabar 26 ga watan Sha'aban 1447 Hijiriya da kuma daidai da ranar 14 ga watan Fabrairu 2026 cikin jerin giyar wato darussa na gidauniya aizan ba manta ba muna jin malamin yana kawo mana nusus na malamai cikin magabata waɗanda suka yi batu game da alwara alwara'u anil futiya za mu tashi daga shafi na goma sha uku inda yake cewa wa ƙala abu hanifata laulal alfaraq ta'ala laulal farak. haka za a karanta shi bil fathatai Alfarak huwa alkhawf ila Allah ta'ala an yadi ala ilmu ba dan tsoron kada ina jin tsoron kada Allah ya tuhume ni akan na wulakanta ilimi ma aftaitu ahadan da ba zan ba wa kowa amsa ba kunu lahu mahna su su samu wato natsuwa su samu mafita wa alayyal Wizir. ni kuma idan zunubi ne ni zan dauka kenan rawahu al-khatib fi al-faqih wal mutafaqih wa qala ahmad ahmad ibn hanbal yace innal ladhi yufti an-nasa yataqalladu amran aziman lalle duk wanda yake amsa mutane tambayoyin su to wannan ya rataya wa kanshi sha'ani mai girma aw qala yaqdimu ala amrin azim wato ya shiga cikin ah, rigima mai girma yan bagi liman afta an kuna aliman bi qawli man yaqdam man taqaddam wa illa fala ya zama wajibi ga wanda zai fatawa ya zama yana da masaniya da maganganun waɗanda suka gabace shi in ba haka ba to kada ya bada fatawa kada ya bada fatawa kai da zallan zancen shi sai ya iya hakaito zantuttukan malamai da suka gabace shi wa fi tartibil madarik anna رحمه rahimahullahu qala ma shay'un ashaddu alayya min an us'ala an mas'alatin min al wal haram ya malik yace babu abin da yake tsanantuwa a gare ni fiye da a dinga tambaya ta akan gafata malam meye haram hukuncin kaza meye hukuncin kaza yace ka anna hadha huwa al-qat'u fi hukmi Allah domin wannan kaman yanke zance ne game da hukuncin Allah walaqad adraktu ahli al-ilmi wal fiqh bi baladina wa inna ahadahum idza ila an mas'alatin ka anna al ashrafa alayhi na riski malaman garin mu yace na ga ɗayan su an mai tambaya sai na ga ya rude kamar mutuwa ta riske shi wa ra'aytu ahla zamanina hadha yace mutanen wannan zamanin kuma yashtahuna al-kalama suna son yin magana fi game da ilimi wal suna son yin fatawa su ba su jin tsoro ina kuma da maliku ya ga zamanin mu kenan walau waqafu alama na ilaihi gadan laqallalu min hadha da sun tsaya sun lakalci me zai faru da su a kiyama tayu da sun rage wannan gangancin wa inna umar bin al wa aliyan wa alqamata wa khiyar as-sahabati yace su umar dan khattab da su aliyu da su alqama da zababbu cikin sahabbai kanat ta alaihim al-masail ana kawo musu tambayoyi wa hum khairul quruni allazi bu'itha fihim annabi sallallahu alaihi wasallam sune mafi alkhairin al'umma da suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanu yajma'una ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba za su bada amsa ba sai sun tara sahabbai wa yas'aluna hina idin sai a yi tambaya a lokacin a tattauna sun mai tuna fiha sannan su bada fatawar wa ahlu zamanina hadha qad sara fakhruhum al-futya fa bi qadri zalika yuftahu lahum min al-ilm mutanen yanzu su kuma ya zama suna ma alfahari ne da cewa ai su ne su aka sani su ake tambaya da gwargwadon yadda suke wannan gangancin da gwargwadon karancin ilimin su wa qala aidan al-adlatu fil fatwa naw'u min al-jahli wal khurqi gaggawan bada amsan an tambaye ka wani wani nau'i ne na jahilci da kuma kuncin tunani al-khurq wato tunani wanda yake na na rashin na rashin hankali alwaqfatu rabi'a jawabu man su'ila wa huwa la ya'lam wanda aka tambaye shi bai sani ba me ya kamata ya ce man su'ila an shay'in wa huwa la ya'lam la ya'lamu hukm al-hadithati al-mas'ul anha فالمتعين في حقه السكوت وعدم الخوض في الحكم wanda aka tambaye shi game da wata matsala wadda bai san hukuncinta ba abinda yake wajibi akan shi ne almuta'ayyan wajibi a kansa ya shiru ya kame bakinsa kar ya kutsa ya bada hukunci kada ya ce duk da dai ban sani ba amma ina ganin kaza ne malamin mu malal bani yakan ce jahilci yayi bi ilimi shi mutum ya ce duk da dai ban sani ba ban taba karantawa ba amma dai ina ganin ayi kaza bal yusarrihu bi adami ilmi ba ma wayan shiru kadai ba sai ya faɗa ƙarara ya ce ban sani ba wa za kamalun fil jawabi faɗin ban sani ba amsa ce cikakkiya wa in sha'a arada bi nasabihi bi nisbati da ilmi ilallahi subhanahu wa ta'ala fa yaqulu Allahu alam in yaso yana iya ya danganta ilimi zuwa ga Allah yace Allah shine mafi sani wa kana salafu ridwanullahi alaihim ma'a wara'ihim anil futiya لا يعرف أحدهم أن يقول إذا سئل أما لا يعلم لا أعلم sun kasance magabata ba sa jin kunya tun bai jin kunya yace ban sani ba aw la adri ban sani ba aw tal hadha ghairi ko yace kaje ka tambayi wani ibnu abdul barri cikin jami bayan ibnu fadli kamar da gashi an kawo har babi game da wanda suka ce la ko la adri ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم بإسناده عن ابن سيرين أنه قال لم يكن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a san wani mutum wanda yake jin kwarjinin yin magana in bai san abu ba abin yana mai nauyi baya iya magana kamar Umar wa inna Abu Bakr radiyallahu anhu nazalat bihi qadiyya watarar sayyidina Abu Bakr yana halifa a kawo mashi wata matsala falam ya ji fi kitabillahi minha aslan wala fi sunnati asaran ya bincika bai san komai akan tasirin alkur'ani ko sunna ba hada ra'ayahu sai kokarin sa ya bada fatawa da ra'ayinsa sun makala hadha ra'ayi sai ce musu amma fa wannan magana ta ce wan yakun sawaban fa min Allah wan yakun khata fa minni wa astaghfirullah shi in yayi daidai daga Allah ne in ya zama kuskure to daga ni ne kuma ina neman Allah ya gafarta mu wa an ali radiyallahu anhu kala wa barda alal kabid yace ina jin sanyi a jikin wato hantata idza su'iltu amma la a'lamu an aqula la a'lam shi na fada ka ina jin na sauke nauyin da ke kaina in an tambaye na abinda ban sani ba in ce ban sani ba wa rawahu darin rawahu darin cikin sunan kenan wa qala aidan idza su'iltum alma la ta'lamuna faharab an tambaye ku abinda baku sani ba ku gudu ku gudu ku tsira wato kar ku faɗa da baku sani qalu wa kayfa al ya amiral mu'minin ya ya ne guduwan qala taquluna Allahu a'lam ce Allah shi ya fi sani mu ba mu sani ba wa kana al-qasim ibn muhammad yaqulu li an ya'isha maru jahilan la ya'lamu maf turida alaihi khairul lahu min an yaqula ala allahi wa rasulihi ma la ya'lam karayi jahili ba ma san me hukuncin sallah ko azumi ko tsarki ko janaba ko aikin haji ko duk wani abu da waje ba akan ka ba baka iya ko juzu amma ba fi maka alkhairi akan ace kana dalibi ko malami wanda yake shiga magana da bai sani ba yake magana da jahilci yake kutsawa cikin addinin Allah da jahilci وأنه أيضا أنه قال لأن يقطع لساني يتي أداتي هرشنا أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به fiye da na yi magana da abin da ban sani ba rawahu ma ibn abdulbari fi jami'i wannan guda biyu wannan asarin guda biyu na alƙasim ibn muhammad a jikan sai na baka kina alƙasim ibn muhammad ibn abubakar siddiq ɗaya daga cikin alfuqahu saba wa fihi aidan har ido cikin jami bayan al'ilmi fadli anna sa'id ibn jubair malam sa'id dan jubair ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai annahu su'ila an shay'in fa qala la a'lam yace ban sani ba thumma qala sannan yace wailul lil ladhi yaqulu lima la ya'lamu inni a'lam yace bone ya tabbata ga wanda zai ce na sani alhalin kuma bai san abin ba wa an abdulaziz ibn abi salama al wannan shi wanda aka ce shi da maliku dinnan su dinga ba da fatawa kun tuna shi ko wanda aka ce da shi da maliku kada aka halasta mai fatawa annahu qala shi kuma yace qultu da rabi'ata fi maradihi alladhi mata fi na je gun malamin mu rabi'atu ibn abi abdurrahman zan gaishe shi yana ciwon ajali nace mishi ya aba usman Allah ya gafarta malam inna qad ta'allamna minka wa rubbama ja'a man na fi shay'in lam nasma' fihi shay'an shiga ta malam kai ne malamin mu kai ka koya mana karatu yanzu idan wani ya zo zai mana tambaya sai zama a cikin abin da ya tambaye mu ba mu da wani asali fatara an ra'ayina an ra'ayana khairul lahu min ra'ayi li nafsihi fa nuftihi ya kake gani malam za mu ga mishi fahimtar mu ta fiye mishi fiye da fahimtar kansa ne qala fa qala aqiduni sai shi wannan mara lafiya rabi'atu ya ce ku zaunar da da yana kwance wato magana ta yi girma ce ku zaunar da ni sun makala ce wai haka ya abdul aziz ce Allah wadaran wannan zance naka li an muta jahilan khairul laka min an taqula fi shay'in inda gari ilmin la la la mutum yayi tambaya ka ce baka da wani ilimi amma me nake gani shin ni in gaya masa ra'ayina ko mu shi ya ke da ra'ayin shi tambayar da yau malamin ke ka ta malam an zuwa mana tambaya amma ba mu san komai akai ba to na faɗa wa mutumin ra'ayi na ko mu shi ya ke da ra'ayin shi ne malamin bai da lafiya yace a zauna da shi sannan yace ma ɗalibin Allah wadaran wannan lantar naka kai baka san gara a ce ka zauna da jahilci ba ya fi ma saukin matsala fiye da ka je kana magana akan addini ba da ilimi ba sannan yace karkai karkai karkai salasa marrati wani yana cikin zafin tarihu a madinati dimashka na ibn asakir wani littafi mai yawa dinnan da yawa ana buga shi a cikin wajen mujalladi 85 ne tarihu madinatin dimashka <laughs> eh? ƙatar littafi ne mausu'a ne sosai tarihi ne mai faɗi ya yi tarihin siran manzala sallallahu alaihi salama da fa'u. yaƙe-yaƙen da aka yi a farkon musulunci sannan yi tarihin ita kanta majalisar dimashq din da gina ta da malamanta da daulolin da aka yi a cikinta ya ta kawo abubuwa ya cika ta da abubuwa to kuma komai da isnadi yake kawo isa littafin ya yawa amma akwai muktasar ɗinsa ah, a ne akwai imamu zahabi yana da muktasar tarihu dimashka yana ta yana jin a cikin mujalladi uku. kaman kaman rubu'in shi kenan ko a ah? himma ba iri ɗaya bace ba iri ɗaya bace himma so ake duka kai ta karanta waɗannan har sai gaba ɗaya abin nan ya fita a jikinka wato rayuwa irin wannan adiya ta fita daga tunaninka shi sa a wannan zamanin akwai buƙatar mutane su dawo da takalid na uzla ka keɓance daga cikin al'ada ta mutane wadda aka saba zaman majalisa zuwa ɗaurin aure zuwa zaman makoki zuwa gaisuwar sirkai duk waɗannan abubuwan sai ka daina yinsu dai kana so daga sirkai karatu mai yawa sai an daga maka kallon wani taɓaɓɓa taɓaɓɓa haka wani shi'umu shi'un amma dai aka cigaba yin wannan rayuwar da aka saba ta al'ada wala babu abin da za ka yi magana ta Allah saboda lokacin ya zama bai da albarka kaɗan ne sannan kuma ga abubuwan da ake cewa karanta ɗin suna da yawa amma kuma duk in ka saba za ka ga ya zama da sauki za ka ga ya zama ba wani abu ba ne, abu ne adi kullum kana ƙara yi jikinka na sabawa kana ƙara sauri da kana karanta peji hamsin awa ɗaya sai ka kuma peji ɗari haka sai ka kana ta yi kana ta fahimta Allah ta maka buɗi <laughs> ai Allah shi kyauta wannan in dai karatu mutane suke zo sai sun yi wannan abubuwan ba ko ba shi suke zo mutum za su iya wasu abubuwa daban sun san akwai wannan ah, al'asma ya je eh, babban malamin loga ne sai na so ya koyi ya koyi arudi sai ya kasa iyawa ya ta zuwa makaranta arudi baya iya to ta sai malamin ya bashi wani baiti ce ka je ka yanka ya wuta mashi idan lam tastati shay'an fada'u wajawizhu ila ma tastati'u <laughs> in ba ka iya abu sai ka bashi ka kuma wanda za ka iya kamar yadda wannan hafizul haka ne yake cewa ne ko man yajid fi nafsihi balada falyasrifil waqta ila al-ibada idan ka samu kanka cewa kai baliji ne ba za ka yi wannan gwagwarmayar ba to sai ka kama salati ka kama tasbihi ka kama istighfari ka zama sufi kawai shikenan <laughs> za ka tsira shi ma za ka tsira wallahi sosai in koma ta aure ta ko ta kama biyayya miji ta alkinta yayanta shikenan har ta kai kuma ga Allah wa zawjuha radin anha <laughs> Allah ya kyauta um sai ce menene shurutul futiya go ita al-waqfatul khamisa shurutan fatawa للفتيا شروط لا بد من تحققها في من تسنم هذا الأمر الجسيمة wa tasaddara ilayhi akwai wasu sharuɗa wanda wajibi ne su tabbata ga mutum ga duk wanda yake so ya hawa zan wannan al'amari mai girma wanda yake so ya shiga cikin wannan yayi gaba da gaba da matsalan fatawa fa in ijtama'at fihi tilka shurutu fa futiyahu jari fa futiyahu jariyatun ala al-usuli wa hiya sayyatun maqbula idan ya cika waɗannan sharuɗan to fatawar tana gudana akan ka'idoji na ilimi kuma ingantacciya ce wa illa in ko bata cika ba fa huwa fa hiya qawlun ala Allah bila ilm yana nan cikin wannan tafarki na yin zance a madadin Allah bisa hadu tahdumuddina wannan fatawa nashi na iya ruguza addini wa tanqudu urahu tana iya warware kullun addini yudillu sahibu hal khalqa wa yadillu yudillu kaga mutaaddi kenan adalla yudillu zai batar da halittu waya zillu kuma shi ma ya bata kama ja a fi hadisi abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma marfu'a inna allaha la yakbidu ilman tiza'an yantazi'uhu min al-ibad Allah baya karban ilimi ta hanyar ya fizge shi daga zakatan bayi Allah baya baya sa mutum kawai ajiya manta komai kamar an yi formatting waya ko ko abin nan ko computer a'a sai dai walakin yaqbidu al-ilma bi qabdi al-ulama sai dai Allah yana kwace ilimi ne ta hanyar ɗauke malamai su ta mutuwa duk malamin da ya mutu kuma sai zama ba za a iya mai da irin shi ba duk wanda ya rasu sai ya bar gibi wanda ya zo bayan shi dan ɗan dagajin shi ana ganin yana ɗan kwatantawa shi ma ya faɗi sai ya bar gibi hatta idan lam yubqi alima har ya zama Allah bai bar duk wani malami mashahuri Allah bai bar shi ba ya ɗauke shi ita an-nasu ru'usan juhalar shikenan sai zama jahilai su ne shugabannin mutane ba su ilu sai a yi dinga musu tambayoyi fa'aftu bi gaira ilmin fadallu wa adallu su ba da fatawa da jahilci su bata su batar da mutane wa ahammu hadhihi islam wal bulugh wal aql wal adala mafiya girman waɗannan sharuɗa bayan kasancewar mutum musulmi baligi mai hankali mai adala bayan su an kuna aliman bil ahkam shar'iyya wajibi ne zama masani game da hukunce-hukuncen shari'a me yake nufi wa ya tazammanu zalika da gaske akwai al-ilmu bil adillati min al-qur'ani was sunnah ya san al-qur'ani ciki da baya ya san sunna ciki da bayanta sanan al-qur'ani ba wai haddace shi kadai ba haddace matanin al-qur'ani kadai bai isa ba sai mutum ya haddace hukunce-hukuncensa da nasikh wal mansukh dinsa ya san wato tafsirin akalla ayatul ahkam ko da bai san sauran ba ayatul ahkam kuma suna dauke da kaman kashi biyu bisa ukun alqur'ani ya zama da cewa duk wata aya ta shafi hukunce hukuncen sallah azumi zakka aikin haji aure saki kul'i hudud da sauran waɗannan kana iya yin bayanin abinda ayoyin suke faɗa to ka san akalla ayatul ahkam kin sannan wa ma yata'allaqu bis sunna yasan kuma duk abin da ya shige da fice game da ilimin hadisi min ma'rifatil isnadi wal hukm ala al ahadith sihhatan wa da'fa yasan dirasa ta isnadi in ya dauki isnadi zai iya ya kwankwana shi ya aiki a kansa ya gane wanne ya inganta wanne ne mai rauni wa ma'rifatin nasikh wal mansukh da kuma sanin ayoyi da hadisai waɗanda suka share wasu ayoyin da wasu hadisan yaya ake a gane wannan wa ya'rifu min al-adillati ma yakhtalifu bihi kuma ya san ayoyi da hadisai waɗanda ake samun saɓanin hukunci a sanadin su min taksisin au taqyidin wa hawi, me ke sa a samu hukunci ya canza wata aya ta keɓance wani hukunci wata aya ta yi ƙaidi ma wani hukunci ko wani hadisi masail waɗanda suke sun shafi wato furu' da malamai suke tattaunawa a kansu, wanda suke baya ne na ijtihadi kaga aya ce guda ɗaya ko hadisi guda ɗaya da shi wane ya hujja ya tabbatar da kuma shi wane ya hujja ya faɗi magana da ba irin wannan ba sai mutum ya san duka waɗannan wa min ulumin lokaci ma ya alamu bihi muta muqtadayat dilala كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك sannan dole ne mutum ya san imomin harshen larabci yana daga cikin abin da zai baka mamaki a wannan zamanin a ga mutum yana da awar shi dalibin ilimi ne amma yana sukan ma karatun harshe yana ganin masu karatun larabci ma bata suke saboda bai iya ba al'insanu a ma jahila akwai wata zai zaka ka jera wannan magana a ai Allah bai aiko larabci ba an ba ruwanmu da wani larabci ai karatun zindiƙai ne a karatun dai waɗanda suka san ciwon ilimi kai kuma saboda soko ne baka sanya ake ilimi ba in dai karatu na ilimi ne da mutum yake so ya yi malanta a musulunci to bai yiwa babu larabci ya yiwa amma idan karatu ne na koyon sallah na sanin hukunce-hukuncen fikihu da ya shafi mutum ko na saurare dan mutum ya saurara ya gyara zuciyar shi gyara alaka shi da Allah to wannan za a yi da kowane yare muji wannan za a yi da kowane yare da ya sawwaka gwargwadon irin mutanen da inda suke rayuwa amma inda irin wanda muke fatan mu samu wanda zai ba mu malaka ta ilimi za mu iya kutsawa mu bincike da kanmu ko mai rubutu ko mai ada'in wani abu na ilimi to har izuwa yanzu bai yiwuwa in babu larabci to duka masadir din daga larabci suke kuma babu wanda yana fassara maka su zuwa wani yare har yanzu fassara da yake ta shafi alkur'ani ko hadisi ana yi ne dan awam su su amfana ko su kananan littafai littafan na manya da muke fada ba wanda ya taba tantin fassara su ba za su fassara ba ba za su fassara ba wanda yake da lokacin da ya fassara su kuma ma an fassara su ɗanɗanan ilimin zai nashi a cikin fassara zai zama layin yanzu kai da za a fara rubutun littafi da ke magana akan matsalar hadith ko ilal ta yana za a fara shi da wani yare ta ina ya ma za a yi haza unthinkable yani gairu maqul ni dai ban san da za a fara ba to don haka ka daina bari ana yaudara ka kan cewa ba sai ka iya larabci ba dole ne ka iya larabci annahu wal lughatu haqqu man talab wa khudh min ar-rijali la min al harshen larabci da sauran fannonin lura wajibi ne akan duk mai neman ilimi mana nahau sarfu balaga adab da sauran ulumin lura irin fiqhul lura da ire-iren su wajibi ne mutum yana da ilmani da su musamman wajen ta'amuli da nasoshi na na na na na na addini kamar yadda ya faɗa nan dan a san wane lafazi ne am menene alfazul umum ya ake takhsis wani lafazi ne mutlak me bambanci tsakanin am da mutlak menene muqayyad abubuwa da yawa waɗanda baka taba tunanin akwai su ba in kana karatu za ka tarar da su a cikin karatu a kuma ka gane ya malamai suke mu'amala da su a cikin fiqh a cikin hadisi a cikin ƙur'ani, musamman shine akbaru madda lil lugha al arabiyya kuma bincike a cikin shi baya karewa wajen fahimtar dilalat din shi da irin yadda ya sarrafa harshe da irin balagarsa da da sauransu wannan kuma shi ke taimakawa a fahimci saƙon da Qur'ani ke dauke da shi idan ka karanta misali fadin fadin Allah madauki sarki laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana da misali in an ga dama za a iya cewa walakum fir rasuli uswatun kamar yadda aka ce Walakun fil qisasi hayatun haga tarkibi ne iri guda Walakun fil qisasi hayatun akwai rayuwa a cikin ramuwar laifuka na zubar da jini wancan ƙarin da aka yi na wa la da kana duka akwai wasu ma'ani za'ida da suke bayarwa akan mujarradin cewa walakum fi rasulillahi uswatun laqad kana lakum dinnan tana da ƙarin ma'ana na taukiji kowanne sai ka san ta yaya yake bada wannan ƙarin ma'ana? ko me yake hukuntawa a wajen da haka kamar da malam Khalil ya faɗa rabbi jazakallahu khairan din malaman Qur'ani na da malaman harshe su kisa'i dinnan su Abu Amr ibn al-Ala su ah, wai dan wanki sai din ma dai mutumin kufa nan akwai babban ƙari ya ko bayan kisayi hamza az Zayyad shi ma babban malamin malaman hau ne su sibawaihi dukkanin su masana qur'ani yanzu kuma sai kaga masanin qur'ani bai san larabci ba masanin larabci bai san qur'ani ba kowa ya rike rabi ya bar rabi kamar mai tafsiri ne da alarama shi arama doron kawai qur'ani ya jawo shi kuma mai tafsiri fassara kawai ya sani duka kuskure ne ya kamata ce ran da alarma baya nan wani zai jan bakin shi da kai shi kai ma ran da mai tafsirin baya nan zaka iya fasara <laughs> haka ya kamata amma shi ma ko sai dai wurgo ayoyi bai san ma'anar su ba shi kuma wannan shi kuma ba zai iya nemo ayoyin ba sai ya nemi taimako alarma duka kuskure ne saboda haka wajibi ne ɗaliban ilimi su ba da himma wajen koyon larabci yawa koyo na mutun na kawai da kuma koyo na ada'i na magana akwai takaici ka zo ka shiga masallaci na ahlus sunna kaji ana hudu ba ga mutane duk suna ta yin bacci mara saboda ba su san ba hudu ba babu babu garni babu galma galma babu dan kaji zaki larabcin kaji kamar kana madina din <laughs> kaji irin yadda limamai na kwarai suke ba da hudu ba malam amma sai gani mamu ahlus sunna malam babu babu larabci ne kyau abun kunya ne wannan eh rakakan ma malam ga jama'a ka fata nan sallan ma ta yi ko ba ta yi ba kuma wani za ka ga ma a birni ne in a kauye ne sai a bada wuzuriya ce kauye kauye eh, ya dace da a ce babu ilimi al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru Allah ya alamu ya dace da kauye babu za a iya ba su amma ka zo birni ka ga masallaci ya kai ya kawo ka ji limamin malam kashi nan kawai nisfu miski wallahi ba daɗi saboda haka abinda ne nake ba ɗaliban ilimin shawara duk wanda da gaske ilimi yake so yana da buƙatar akalla digiri ɗaya a arabiya dan ya samu halin yin digiri a arabiya ko da ƙwaya ɗaya ne to zai gane cewa ruwan sanyi baya yin shayi sai an dumama shi za ga ashe akwai asara da yawa ta ilimi idan baka samu arini wannan ba kuma ka bibi malamai ka tafi inda zaka je kalla ka sauke littattafai na nahau a sarfu a balaga a fiqhul lugha a ilmul lugha al da sauran abun da ke da alaka da ulumul lugha sai ka ga wannan zai buɗa maka sirori da yawa na ilimi an tambayi buna abbasin aka ce wane ne zai iya fasara alkur'ani ya ce wanda ya iya larabcin alkur'ani wanda ya san larabcin Alƙur'ani, da abin da ya kanta alkur'ani zai ta zawukin daɗin da ke cikin larabcin kuma ya san ma'anar shi amma ce mutane za su yi tafsirin alkur'ani kuma sai dai suna ajiye da fasara bakar gumi yanzu kuma sun samu mafi sauki ma fasarar da kasani da shi har sharhi yake da ma yustafadu wani fa wannan kawai ke dogara da shi kai ba za ka yi kuma ka karanto a cikin qurtubi ka karanto a cikin ibnu kasirin ka karanto a cikin ibnu jarir Al-Qasimi, ka karanta cikin ibnu ashur duk kai tadawuli cikin waɗannan littafan ka kai ka kawo ka fitar da naka natija ba ba za ka iya ba shi abin da yake amma kuma kana ganin za ka iya zama haka ba da tafsirin kuma haka dinga shiga rigingimin malamai ko saboda baka da kunya idan ka ba kunya baka jin kunya Allah baka jin kunyan mutane to don haka wajibi ne jama'a mutum ya iya ilmomin arabiya domin su taimaka mishi wajen fahimtar addini in dai malanta yake so idan kuwa yana so ya gane addini ne kawai don ya bauta wa Allah kamar yadda Abdul Bari yake cewa wannan yana da sauki kwarai karatun da zaka koya don ka bauta wa Allah sati biyu ma zaka iya shi sauran kuma sai dai in ka ji matsala kawai ka buga kai tambaya wallahi tallahi a sati biyu za ka iya karatun sallah da karatun tsarki da karatun abin nan addu'o'in azumi za ka iya in sati biyu inda kai wata uku kana zuwa makaranta za ka soke ahalin za ka soke shi ba za ka soke arba'un hadisi. za ka iya ji zuwa amma bayan shi ka sallah ba to kaga shiga rigima ilimi kwata-kwata ba ruwanka kawai ci gaba da kasuwa ka ko noman ka ko aikin ka na gwamnati samu ka mutu lafiya ma dai kace wai wannan rikita kake so ka shiga to shi ba yi da iyaka haka ibn al yake cewa karatun da za ka yi don ka karanta ya ce, to wannan ba zai taɓa isar ka ba ba yi da iyaka sai dai idan numfashin ka ya kare yace wana hau zalika da ire-iren waɗannan wa akhiran takunu indahu malakatul istinbat wa akhadh al-ahkam min adlatiha kuma zama mutum yana da malaka Allah ya bashi wata baiwa ta iya tsakuro hukunce hukunce da ɗauko hukunce hukunce daga cikin dalilansu daga cikin nasoshin alkur'ani da sun ke alwakfatu sadisa ita ce wato akan naqlul fukiya an naqal anan yana nufin wato ai maka tambaya akan wata matsala, sai ka ɗauko magana wani malami da ya taɓa yin fatawa sai kai fatawa da ita na hukuncin haka misali yanzu mata suna yawan tambaya gata malam sai hukuncin mata ta sha maganin hana haila saboda ta yi azumin ramadana duka ba ta so ta sha azumi ko kuma ta so ta je aikin umara ko aikin hajji sai ta sha magani kar ta yi al'ada sai hukuncin haka sai kawai ka ce an tambayi malam usaimin game da wannan matsala ga abin da ya ce ko an tambayi bin ba game da wannan matsala ga abin da ya ce shine naqlul fatwa kai baka da magana a kai, amma ka tu magana wani to mutum na asali fatawa dama an ce wato samarwa mutum mafita akan wata nazila to shin wannan nazila ta sauka ma wata mata zaka yi sauka da ta akan wannan matar tambayi ku ko ba zaka yi ba shine mahallin naqash din tunda ai bai yiwuwa dan kawai mutum ya ce maka wallahi kaina ne yake ciwo kace ni ma shekan jira ne ciwon kai ga abin da aka bani kamar je ka siya ka sha ko kuma da nayi zazzabi ga allura da aka bani je ka ya kai ma maka allura a iya yin kisan kai ko yau wato yanzu zamu gane me yasa hakan yake da ai da muna ganin kamar abu ne mai sauki kawai in an yi tambaya ko a dauko magana Bimbaz Usaimin Albani Bakar Abu Zaid kai a bada fatawa da ita to ba ba ko shi ake haka yace yahsulu amrun yahtaju fihi kullu man habara ila fatwa تجزي من حضر إلى فتوى عاجلة لتعلق الحكم bilhali, wani lokaci wani abu yakan faru sai zama wanda yake wajen yana buƙatar fatawa ta yanzu yanzu katta kwana saboda wato hukuncin ya ta'allaka da yanayin da ake ciki walaisa samma muftin kuma a wajen babu malami da yake bada fatawa babu wani malami gogagge da zai iya bada fatawa imu imu ne ga wata bukata ta yanzu yanzu wa yakunu fi mahfuzi ba'd man habara min al'ammati wa man kana fi hukumihim fatwa sabiqa an halin mushabiha li imamin mu'tabarin min ahli al-ilm mu muna tafiya zamu je wani gari shikenan sai aka tsaya za a yi sallar sallah sai a ce to yanzu kasar zamu anan ku cikawa zamu a rasa cewa da gaske matafiya ne mu ko kawai muna gida ne hayan yanzu kasa ko wurin da daga nan yanzu misali daga nan azare sun za ka je giya ɗaya ko isa ko yayu ko gaɗau ko jama'are za ka yi ƙasar ko ba za ka yi ba a? <laughs> shin wannan yanzu tafiya ce ko kuwa yawo ne ragaita ce kake daga zuwa ɗaurin aure ga ɗaukau sai kama ƙasaru ko kuma ka je latta dai kake yi ma za ka je kai malami ne a jami'ar gadau za ka je ka ba da lakta ka dawo nan azare ne garinku wurin aikin ka gadau, ko kuma nan azare ne garinku kana da gona a jama'ari inda kake noman shinkafa in ka fita in ka je ƙasar za ka yi ko kuwa za ka cika sallah ne to sai ya zamana a yanzu mu ban mas'ala tukunna ta mu yi ka'idar kafin mu zo kan mas'alar sai ya zama da muka je ba mutum ɗaya bane ko sai ra'ayi ya bambanta wani ya ce tuni dana ganin mai kasar kawai tunda dai matafiya ne ya a a'a ai ba matafiya bane domin ba mu ma iyalan mu sallama ba ba mu dauko guziri ba ba mu yi addu'a barin gari da sunan matafiya ba zaka ba ma je a jikin mu kamar matafiya ne ko ko muna ji kamar mun fita anguwa a psychology mu ba na matafiya bane sai wani ce to ni dai na taba jin malam wane ya ba da fatawa akan kaza kaga shine naqlu fatwa alimin mu'tabari saboda mene mu yanzu wa yakunu fi mahfuzi ba'd man hadara a cikin kwakwalwa wani wanda yake wajen min al'ammati mun faɗi mai ammawa da da yaran fiki ko cikin gamagarin mutane wa man fi hukumihim awam sune karabutun mutane wanda ke cikin hukuncin awam shine duk irin mu dinnan mun yi tada baki mun yi hadda mun iya rigima amma fa ba mu tere bane to agun malamai na gaskiya duka musulmi na mu'awam yes kamar yadda agun masu kuɗi na gaskiya da mai rufin asiri da matsayaci duka talakawan to <laughs> to sai irin waɗannan mutanen sai wani ya ce yana da fatwa sabiqa wata fatawa ta gabata an halin mushabiha akan wani yanayi irin wannan da imamin mu'tadirin Wata wata wani malami ne wanda yake abin lura usainin bin Albani da ire-iren waɗannan malaman ko wani can baya irin su hadirin eh, Ibn Taymiyyah eh, eh, al da makamantansu min ahli fahal ilm fa hal yadhkuru fatwa liman hadara lil-akhd biha zirin tanzil al shin zai ainihin wato faɗi wannan matsalar a hukunci da ita ko kuwa ba zai fara wahal yu'addu hadha al-amr ifta'an kuma wannan yanzu fatawa ce al-mas'alatu khilafiyya malamai sun sabani akan ta wa ajaza ba'dhum bi shurutin wasu sun ce ya halatta amma da sharadi kamar yanzu a wannan yanayi da muka yi misali shine wane ne matafiyi da yake yin kasum wanda ya bar gida da sunan balaguro wanda a shar'ance da kuma a urfance ya cika sharɗan balaguro wanda ni kuma na ganin kamar mai zuwa daga nan azare mai zuwa ga ɗau ko giyaɗe ko jama'are kai ko damban ma ba na jin kamar matafi ne ko ko ya danganta ne ga afrad wani ne yanzu Allah a cikin nan idan zai je ya fito kasuwa nan ya ta kama zai ɗauko wani abu a a jama'are zai ce sai ya koma gida ya ɗauko jaka ya yi sallama da iyali ya nemi gafarar babarsa <laughs> kagan ne zai ga zola ya waɗannan ya ko shi ne zai zama matafi sai ya riƙe guziri sai ya yi sallama da iyaye gamuwa sai ta Allah in bai jin da wannan shi'urin kaga a urufin wannan abin da yake ba tafiya ba ne, ba balaguro ba ne so da ka ba distance ba ne kaɗai, sai ya zama a urufi tafiya ce an yi wani malami tambaya game da gari babban gari akwai babban garin da masafarsa a cikin gari ma ta kai ta kai tafiyar kaso yanzu wanda ya san alkahira alkahira tana da faɗi sosai garin za ka yi tafiya mai yawa watakila daga nan har sai ka kusa kano duka gari ɗaya ne daga nan ya kai kano duka gari ɗaya ne Ba wajen kilomita ɗari biyu wake nan allah akwai da za ka tafiya alkahira sai ka kusa wanda yake daga nan ya isa kano ba kai ba ni ban san dai faɗin garin diddika ba amma gari ne mai mugun faɗi to haka kaman gari irin riyab yana da titi kwaya ɗaya wanda ya kai kilomita 120 titi ne kwaya ɗaya street ne mana kamar daga nan zuwa shuwarin kenan amma kuma duka gari ne da angoni da gidaje za ka yi ta ratsawa ta gaba magana kasuru ko salata kama tun da hayin za a anguwa kake <laughs> sau da aka sai an samu nisa an samu barin gari an samu kuma guziri da sauran muwasafat na matafi da gurba jin bakunta da kake yi cewa nan ba garinku bane kuma kana lissafa da kwanakinka kana kuma lissafa da guzirinka duk in wannan ya kubuce maka to ka cika sallah ka maka shine asali shi sa babun kasuru yana da sarkakiya da yawa da mutane ba sa tunanin ta kawai ga mutane sa ta rage sallolin su kawai suna yin biyu hum la yashkurun wani sai mutum ya kawo wani asali guda ɗaya kawai ya kafe mishi idza kharajtu milan qatartu sala asarin Abdullahi dan Umar ko to ba wannan kadai bane akwai masail da yawa a ciki shi yasa wancan tafin na na Bakar Abu Zaid kamar irin fiqhun nawazil za ga sa tsana kan wannan masail amma dai yanzu wannan ya zama mana abin bincike ga wanda da gaske ɗalibai ɗin ne kuma suke da malakar ka je ka duba maganganu da rubuce-rubucen da malamai suka yi a kan matsalar ƙasar da kuma daɗewa a waje yaushe ne za ka bari wasu malamai musamman malikiya suka ce kwana uku wasu suka ce matakar kana na matsayin matafi wasu suka ce in dai abin da ka je yi ba lissafaffe ba ne ko baka san san da za ka gama ba ga sunan dai iri-iri har aka kai ga masu kamar a shekul usaimin rahmatullahi alai a fatawarsa shine idan yanzu ka taho daga kano ka zo bauchi ka an sha admission a atv za ka yi makaranta don ka gada ma haka gama kasar za ka dinga yi amma wannan yada daga cikin shawazu alfatawi da aka samu malam da shi wanda malamai suka khalafa mashi. kuma wanda ya zo gari da sunan irin wannan yanayin ai za ga sakin jiki yake da kowa yana da ɗakin kwana yana da wurin fira yana da shedul ɗin shi na rayuwa zai baza rayuwar shi ne kamar ɗan gari sai lokacin tafiya kuma ya ƙulla kayan shi kuma idan haka ne ai sai a ce mata wuri ma daga Kano an kawo ta azari ta mata kaso ayi mana tuni ta zo cikin wasu bakin mutane amma dai ta saki jiki an kawo mata kayan daki ta barar da jiko amma dai hayan sunan garin su Kano za a kuma hayan tana da ganin cewa ita ai Kano ce to za ka buka fita kawai shine duk inda ka kasa gane kai matafiyi ne ko dan gida sai ka aiki da al'asul mai asul cika sallah kawai ka cika sallah to in ma biyu ne kaga kana da raguwa kenan wato ka fita idan kuwa kai aiki da khilaful asl in ya zama na hudu ya kamata ka yi kaga an biyo ka biyu to haka ya fi sauki ka cika sallah a inda watakila abin nan ne ruksa ce fiye da ka je ka rage sallaka inda al'asul cikawa ne wallahu alam bari mu je wannan kasafin saboda kan dare din yayi ko ah, wannan zamu musu 45 biyar ne insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah